shugabannin fulanin sun bayyana wannan kuka ne a ganawar da suka yi da tawagar jami'an ofishin jakadancin kasar amurka a najeriya domin gano bakin zaren warware wannan rikici na makiyaya da kuma manoma wanda yake ya yake cinyewa a kasar alhaji muhammad bambado shine sarkin fulanin lagos kuma shugaban tawagar fulani a wannan ganawa kuma na tambaye shi ko wannan ganawa da amurkawan na nufin gwamnatin najeriya ta gaza kenan tun da kaga uh, amurka ta shigo to gwamnatin mu ta kasa kenan tunda an shigo da siyasa a cikin al'amuran shi yasa shi yasa kaga cewa su American sun shigo magana to watakila yanzu da America suka shigo kila gwamnatin namu za su wawaye mu kuma su saurara kuma su ga su yi abin da ya kamata kuma duk da haka ba a ce gwamnatin ba ta kokari ba shi abun ba gwamnati bane kawai kowa yana da haƙƙi akan irin wayannan abubuwan duk muna da haƙƙi da mu da makiyaya da manoma da gwamnati kowa wannan ganawa da fulani da kuma wakilan ofishin jakadancin na amurka da shine na biyu a kokarin da gwamnatin amurka ke yi na warware rikici da masana harkokin tsaro da kuma kungiyar sa kai ke ganin ya zama wajibi gwamnati ta tashi tsaye wajen magance shi kafin lamarin ya gagari kundila imam shafi'u abdulkarim na daya daga cikin shugabannin kungiyoyin sa kai da ke neman bakin zaren warware wannan rikici. And the whole reason for this meeting is to engage the Fulani community and see how we can come up with um, a proactive measure to address the lingering um, clashes between the residents and the, and the farmers. Ya ce makasudin wannan taro shine na ganawa da shugabannin Fulani domin magance rikicin wanda ya kici ya cinyewa tsakanin Fulani da kuma makiyaya a kasar. Alhaji Muhammad Kabir Lamba shine shugaban kungiyar ta Allah na jihohin yammacin Najeriya. To abin da nake kira ga mu makiyaya don tabbatar da wannan yaƙi na tabbatar da cewa kiwon nan ya kasance yana nan to wallahi makiyaya su tashi da kansu su bai wa shugabannin su goyon baya na ganin cewa wayannan kungiyoyi da suke zuwa na ƙasan waje wayanda suke so su taimaka mana sun mun amince da su mun yarda da su don kila da zuwan su za su gaya wa gwamnatin mu gwamnatin mu ta yarda da cewa mu fulani mun tsaya akan sana'ar mu mun dogara da ita ba mu dogara da wata sana'a ba duk ba ne inda yake a Najeriya komai karatun shi komai mukamin shi da ya samu za ka tarar da shi da shanunsa ko da yake tawagar ofishin jakadancin na Amurka sun ke su ce uban ga yan jaridu a wajen wannan taro wani jami'in ofishin jakadancin da baya so na ambaci sunansa ya shaida mani cewar fatan gwamnatin Amurka shine na ganin an yi wa wannan rikici na Fulani da kuma makiyaya tuka tun da wuri ta yarda za a kaucewa rikici a kasar babin ya murai amurka daga lagos